na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna da saura kwana talatin da biyu ko talatin da uku kafin fara azumi insha Allah Allah ya kai mu sannan ranar take amsa daidai kenan da nawa ne ga watan bature sha shida wato sha shida ga watan januwara watan ɗaya na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da da shidda, in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu tsora daga ina muka dakata a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu yau in Allah ya so za mu tashi ne farkon sura mai albarka suratul mudaffifina ko ta dafe ita ce dai za mu tashi farkonta in Allah ya so ainihin ne ko to Allah ya taimake mu ita wannan sura makiya ce ko kuma madaniya ko kuma waɗansu ayoyi daga cikinta na makka ne wasu ayoyin kuma na madina ne wahiyya sittu wa na aya tana da yawan ayoyi har guda talatin da shidda yawan ayoyinta ne talatin da shidda mafi yawa na abin da wannan sura take karantar da mu bayanu anna mal jaza'u bi nau'il amal tana bayyana muna ne duk abin da mutum ya shuka shi zai girba sakamako yana gudana ne sakamako yana kasancewa ne gwargwadon irin aikin da mutum yi wa annahu la farqa bainal ibadati sannan babu bambanci tsakanin ayyuka na ibada wal mu'amalati da kuma ayyuka na mu'amala ko ini ana yin su ne don neman yardar Allah wa kulluha tajri bi hukumin lahi fiha dukkanin kuma ana yin su ne yanda Allah baraka wa ta'ala ya hukunta haka ake gabatar da su wa'annan ababe guda biyu su ne wanda wannan su take karantar da mu abin na farko dai abin da mutum ya aikata to irin sakamakon da zai samu kenan abu na biyu ba bambanci aikin ibada ne aikin mu'amala ne to lalle a yi shi bisa dacewar shari'a bisa yadda Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce bisa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar malam sai ya kara da wani hadisi wanda yake fassar ita wannan manufa ta wannan aya ko kuma ta wannan sura ce ya zo cikin hadisin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah ya yace amilun nas bi misli ma tuhibbu ayu amiluka kayi wa mutane irin abin da kake so su yi maka in kana son mutane su kyautata maka to kai ma ka kyautata musu in kana son mutane su yi maka biyayya kai ma ka musu biyayya ya zo a cikin musulun da irin wannan siga in Allah ta baraka wa ta'ala su Allah taimake mu to wannan dai shi ne abin da sur take karantar da mu a takaice in Allah ya so kuma za mu dora mu ci gaba akramakallahu bismillah a'udhu billahi كانوا على الناس يستوفون آه. وإن Na'am, Allah Ta wa ta'ala ya ce wailu tsananin azaba ya tabbata lil mukazzibin ga lil afuwan, lilimu ga masu tauye ma'auni allazina idza izaktalu alan nasi su ne waɗanda idan za su auni abin awo daga wajen mutane yastawfu su suna so a cika musu ma'auni wa iza kaluhum aw waznuhum in ko za su wa da mutane abin su? ya kusiruna kuma suna tauye ma'aunin suna nakasa shi ala ku saurara ku ji ya zunnu ula'ika annahum mab'us shin wa'annan mutane ba su tabbatar bane za a tayar da su ba su tabbatar bane za a yi hukunci liyaumin azim a ne mai girma yau mai komun nas ran da mutan suke tashi da rabbil alamin dan tsayuwa gaba ga ubangijin talikai Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wailo tsananin azaba azaba mai tsanani wasu malamai suka ce din nan. sunan wani kwazazzabo ne wanda yake cikin wutar jahim yake cikin wutar jahannama ita kanta jahannama tana neman Allah ya tsare ta daga sharrin shi Allah ya tsare ta daga masifar shi subhanallah to shi aka ce shine wailun ɗin nan ya zo cikin wani hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar a cikin Musnad nashi da lamba ta dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da goma sha biyu daga hadisin Abu Sa'id al qudri daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala manzon Allah yace wailun wadin fi jahannama ya ce wailun dinnan wani kwazazzabo ne a cikin wutar jahannama ya hawi fihil kafiru in aka jefa kafiri ya ƙasa ya ya ciki to yakan yi tafiya ne arba'ina kharifan shekara arba'in ƙabala ayyaba yaba ƙa'arahu kafin ya kai ƙarshen ƙasa subhanallah shekara arba'in yana wullawa yana juyawa kafin ya kai ƙarshen shi Allah ya kare mu to wannan gurin da ya fi ko'ina azaba a cikin wutar jahannama wutar ta fi kowace wuta azaba azaba ta wuta ko ta fi kowace azaba babu wata azaba da ta yi kusa-kusa da azabar wuta a wani hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wannan wuta da muke gani ta duniya yadda muke jin azaba da raɗaɗinta to kashi ɗaya ne bisa arba'in na wutar lahira ko kuma kashi ɗaya bisa saba'in na wutar lahira to kalli wannan a kalli wannan to kuma aka ce a cikin wuta can ma ita jahannama ita ce mafi ƙololuwar azaba to kuma cikin azabar jahannaman shi wailun din nan nan ne kololuwar inna azabar take ita kanta jahannaman tana neman tsarin Allah daga gare shi to can ne mazauni can ne matabbata lil mutaffifin ga masu tauye ma'auni masu tauye tiya masu tauye sikeli masu tauye tif da abinda ake auna da tif irin fegi yadi da sauran ire-irensu wa'in suke nakasa shi daga yadda al'adar ƙasa ta aje a yi amfani da shi to can ne mako masu gobe kiyama ko me za su samu ko riban nawa za su ci wanda suke jawo makan su fada cikin waccan azaba ta har abada ba mu sani ba Allah ba da ikon gyarawa Allah sai ya sifanta muna su allazina idza qtalu ala nasi su ne waɗanda in za su auna daga wajen mutane ya suna son a cika musu domin su gwalaye ne akan abin sun san tiya sun san buhu sun san sikeli da an zo da wanda yake ba daidai ba suna ganewa da an zo da buhun da bai cika ba suna ganewa da an zo da buhun da aka rage ko aka tauye suna ganewa da an zo da tiyar da ba ta kai ba da sun kalli ta sun sani saboda ƙwararru ne kan aikin da an aza sikeli za su gane wannan mai kyau ne wannan ba mai kyau ba ne hatta cikin tip da ake awon fege ko awon yadi sun san yadda suke na ƙasa shi ko su tauye shi sun san mai kyau. ba za su yadda a yi musu awo da abin da yake ba mai kyau ba in za su saya sai sun darje sai an cika musu don sun san abin ba za a yi musu dumari ba amma wa iza kaluhum aw wazanuhum in za su aunarwa da mutane ababen awansu yakkusul su yasu tawi su sai buhu ko su sai buhuna su rarrage su dan nannade ko kuma dai yi wata hikima da wasu yan dabaru yanda buhu goma zai koma sha ɗaya yanda tiya goma za ta koma sha ɗaya an gane yanda za su sai fegi inda zai yi fegi goma a ɗan daddatso kafa biyar biyar a ɗan mai da shi ya yi sha ɗaya ko ya sha ɗaya da rabi ko sha ɗaya da kwata sun sani amma su in suna saya to ba za su yi a yi musu wannan abin na ɗin ba sun san abin amma in za su sayar za su bigi hancin bami an gani ko suna masu tauyewa Allah ya ce ala ku saurara ku ji mana ya zunnu ula'ika ai ula'ika ya zunnu annahum wa'annan kuwa suna tabbatar da cewa za a tashi alkiyama anya sun yadda za a tashi alkiyama kuwa akwai alamun tambaya anya sun sakankance sun yadda za a tashi alkiyama kuwa wanda duk yadda za a yi tashin alkiyama wanda duk yadda da faɗin Allah waccan guri cikin jahannama mai waccan bala'in wata can ne mako masa tauye mudu wallahi ba zai tauye ba in dai mutum ya yadda sai dai in a baki yana nuna ya yadda amma a aikace kuma yana nuna bai yadda ba to za a tayar da su tabbas liyaumin azim a wani ne mai girma yau mai komun nasu ran nan mutum suke tashi daga cikin kaburbura da rabbil alamin a tsaya gaba ga ubangijin halittu a ba kowa fayil ɗin shi na aikin shi kuma kowa ya karanta abin da ya aikata kyakkyawa ko mummuna duk wannan 'yan tauye-tauyen buhuna tauye-tauyen yadin tauye-tauyen fegin da duk ɗan abin da ake samu wanda zai kashe ƙishirwa an gani la yasminu wa la guni min jiwa zai wadatarwa zai kashe kishi zai hana gobe ka ƙara dawowa dai daga wannan in kai na yau zai hana goma ya kakar dawowa kasuwa ai kamata in ka ci wannan ya kasance daga nan ka haye har abada ba ka ƙara koma kasuwa sai an koma a shi haga mai kenan har ma sai ka ci ka lashe baka sama mai ka ci ba kamar ina ka jefa abin ina ma abin ya ɓalɓalce dama garin banza a faro faran wofi yake karewa duk abin da ka samu ta mummunar hanya to zai lalace ne ta mummunar hanya ya ko baka da zunubi kuma duk abin da ka bi wata makauniyar hanya ka tara in ka yi haƙuri za ka same shi ta kyakkyawar hanya duk abin da ka zafa ido ka ɗan bi wani cuku da wani ɗan tauye-tauye ka samu wannan abin to da ka yi haƙuri wannan abin za ka same shi ta hanyar halar ƙaddarawa ce duk abin da Allah zai baka an riga an ƙaddara iya kashi kenan in ka yi haƙuri ka samu ta hanyar halak ka ci halak ka samu lada in ka yi gaugawa ka samu ta hanya haram kuma ka ci haram ka samu zunubi ya rage naka amma dai abin da za ka samu tun daga ran da Allah ya halice ka har izuwa ran da za ka mutu rubutacce ne a gurin Allah iya kashi kenan kwabo ba ka rama ya rage naka ka san ta hanyar da za ka bi ka nema don haka ‘yan uwa mu nemi halalinmu mu dogara akan halalinmu Allah shi ke azurtawa da talautawa Allah baraka wa ta'ala ka wadatar da mu daga halalinka kada mu kai ga fada cikin haramun ɗinka Allah ka wadatar da mu da halalinka ya Allah Allah baraka wa ta'ala ya ce me inna kitabal الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل مؤتد أثيم إذا تتلى عليه آه na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla ku saurara ku ji inna kitabal fujari, lallai fayale, ɗin fajirai masu tauye ma'auni lafi sijjin wallahi yana cikin wani guri da ake kiran shi sijjinu wa ma ka ma sijjin shin wai ka san abin da ake ce ma sijjin ɗin nan kuwa to in baka san shi ba bari ka je kitabun marko wani littafi ne wani kundi ne da yake ana rijistar sunayen fajirai a cikin shi wailu tsananin azaba ya tabbata yau ma izin a wannan rana lilmukazzibin ga masu karyatawa da abinda alqur'ani yake karantarwa allazina yukazzibuna su ne yau suke karyatawa biyawmiddin da ranar sakamako ranar tashin alkiyama wa ma yukazzibu bihi alhali kuwa babu wanda yake karyata ranar alkiyama illa kullum mu'tadin asim ba ce sai wanda yake mai tsallake iyaka mai aikata aikin zunubi idza tutula alaihi ayatuna shine duk san ake karanta musu ayoyinmu qala asatirul awwalin sai ya ce ai wayannan tatsuniyoyi ne kurin irin na mutanen farko kalla ku saurara ba ta tsinniya ba ce ta me yasa bai yadda ba ba haka al'amarin yake ba ta tsinniya ba ce me ya hana yadda abin da ya hana shi yadda rana ala kulubihim ma kanu Bona, abin suke aikatawa na laifin nan abin suke na zunubi rana ala ya yi tsatsa a cikin zukatansu zukatan sun yi kanta zukatan sun yi tsatsa sun ji sun fahimta amma dai ba su iya aikatawa Dan zukatun sun riga sun yi kantar dauɗa rana sun yi tsatsa kalla ku saurara ku ji kuma innahum an rabbihim su kuma dangaye da zatin ubangijinsu yau ma izin a ranar alkiyama din nan na mahajubun waɗanda ake sha makancewa ne ake kangewa sun innahum sannan lalle su ɗin nan kuma la salul jahim wallahi masu konuwa ne da wutar jahim sanda ake kona su da wutar jahim din kuma sun mayu kalu sai a ce musu hazal lazi kuntum bihi tukazibu wannan wutar ita ce ake taimako wa'azi ita a duniya kuna ta karyatawa to ita ce ga ta za ku ɗanɗana da wanda shiri kuka zo me zai kwace ku Allah ka kare mu Allah ya ce kalla ku saurara kullum muka ce kalla ɗin da muka ce tambihi ne wato jan hankali ne intibahi ne ana intibahi ne da kalla duk ku juyo da tunaninku ku juyo da fahimtar ku ku saurari me zai biyo baya abin da zai biyo baya shine Allah yake tabbatar muna inna kitabal fujjari lallai littafin da ake rubutawa na fajirai masu tauye ma'auni masu tauye buhu masu tauye tiya masu tauye sikeli masu tauye tif da sauran dai ababe na awo wai don su ɗan samu kuɗi a rayuwar duniya lafi je to yana cikin wani guri da ake ce masa sijil wa ma adara ka kama sijil me ya sanar da kai abinda ake ce masa jin ɗin kuwa wai ka san su ɗin nan in baka san shi ba bari ka ji shi kitabun wani littafi ne marhum rubutacce Allahu akbar ya tabbata cewa kitabun marhum din nan wato littafi ne wanda ake rijistar yan wuta wa'inda aka kaddara matafiya wata gobe kiyama to a ciki ake abin da su ake rijistar su duk wanda ya mutu akan je da rayuwar shi a yarda shi a cikin wannan littafi ya tabbata cikin wani asari wanda Imam al ya fitar da lamba ta 454 daga Mujahid ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri na duniya Mujahid kala yake cewa sijjinu abinda ake ce ma sijjinu dinnan sakaratu wani mulmulelan dutse ne ta hatal arabi sabi'a karkashin kasan bakwai a can yake yuqallabu shi ake jujjuyawa fa al kitabul fujar tahatahu da a sanya fayil din fajirai karkashin shi wani murgine nan dutse ne can karkashin kasa ta bakwai Allahu akbar kaga alqur'ani kenan bincike a yau binciken masu binciken abin nan karkashin kasa sun tabbatar mana da kasai guda bakwai ne sai dai ba kamar da muke tunanin in aka tafi a ƙasa ta ɗaya aka wuce sai a samu wani sarari kamar tsakanin sama da ƙasa sannan kuma a samu ƙasa ta biyu ba a suna ɗamfare da juna ne an gane wannan ko suna ɗamfare da juna sai dai in ka gina rijiya ko ka gina rami ya tafi ya tafi ya tafi in ka wuce wannan ƙasa ta ɗayan za ka isa ƙasa ta biyu ba tare da ka samu wani gas tsakaninsu ba in ka je ƙasa ta biyu bambancin za ka ji zafi fiye da wanda ka bari a sama ta ɗaya a ƙasa ta ɗaya to haka ake ana ƙara ƙasa ana ƙara cin karo da tsananin zafi har sai an kai ga inda ɗan adam bai iya zuwa inda za ka ta yi rami kai ta yi rami kai ta yi rami sai ka kai inda ɗan adam bai iya zuwa sai ka kai inda za ka samu 'yansu duwatsu duwatsu ne amma ta farfasa suke yi suna zaɓaɓɓaka kamar yadda ka san talge a tukunya za ka sami irin wa'annan duwatsun to can ne wajen ƙasa ta shida zuwa ta bakwai za ka tadda wa'annan yau binciken zamani ya tabbatar da wannan an gane wannan ko wannan kenan kana ƙara ƙasa zafi na ƙaruwa har mutum ya kai inna ba wata halitta ba ta iya zuwa gurin to can a cikin wa'ancan duwatsu cikin wa'ancan gurare can ake tattara rayukan fajirai subhanallah wasu suka ce can ne ma wuta jahannaman take Don yanzu haka Allah halicci ta jahannaman an tattale ta da dukkanin azabunta sai dai tana ina Allah kaɗai ta inda take amma ranar alkiyama za a bayyana ta waji a yau ma izin bi jahannam aga za a zo da jahannama a wannan rana aga tana nan an yi ta kenan zuwa za a yi da ita suka ce tana can karkashin kasan bakwai a can ake tara fayiloli na fujjarai masu kauye ma'auni da sauran dange-dangen masu saba ma Allah irin wannan ta ake tattarawa sai da alkiyama sai a zo da ita a zuba su a ciki Allah ya kyauta abin da ke ƙara maka wannan in ma baka shiga ƙarƙashin ƙasar ba a cikin duniyar nan da muke rayuwa a waɗansu sassa na duniya za ka ji ana ce a ko'insu duwatsu masu aman wuta in ka tafi ƙasashen a na cikin ƙasashen mu na afirka kamar wajen ƙasar kenya za ka ga waɗansu duwatsu za ka ga tafasasshen yadda ka san garwashin wuta haka za a ga zaɓaɓɓaka dutsen ya tsage yana bulbulowa yadda ka san kogi haka za ga yana malalowa har ya ci garuruwa ya kashe mutane wani gurin kuma tafasasshen ruwa ne yadda ka san tafasasshen ruwa yana zaɓarɓaka haka za a gan shi yana fitowa daga cikin dutse yana gangarowa wannan sai ya nuna abin da ke ƙasan mai zafi ne abin da ke ƙarƙashin ƙasan nan mai zafi ne wanda har yake tafasa wannan ruwa wanda har yake narkar da dutse kuma a ga yana narkewa yanda ka san ana narka aluminium wajen masu tukunyar karfe haka za a ga dutsen yana narkewa yana yi ambaliya yana yi tumbuɗe ana samun wannan ƙasashen duniya da yawa ashe shi yake nuna maka abin da ke ƙarƙashin dutsen nan akwai zafi kuma suka ce duk inda ka ga girman dutse a waje to wanda ke cikin ƙasa ya ninka wanda yake waje sau biyu ko sau uku kamar jirɗan kwatarkwashi kaji girman shi ne ko inda za ka tono shi wanda yake ƙasa ya ninka wanda yake saman nan biyu ko uku to kaddara ku ashe shekara nawa za ka yi kana gini da a daɗe Allahu a'lam Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da mu to can ake kai rayuka da fayilolin fajirai kai wailu tsananin azaba fa ya tabbata yau izin a ranar alkiyama lil mukazzibin ga masu karyata wa'azi ga masu karyata alkur'ani ga masu karyata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su sune waɗannan waɗanda yukazzibuna mai dini suke karyatawa da ranar sakamako suke karyatawa da ranar alkiyama wai karyatawa da ranar alkiyama ba sai mutum ya buɗe baki ya ce ƙarya ne ba a'a da baki ya ce iya eh, da gaskiya ne amma a aikace ya aikata aikin da aka ce kada ya aikin shi yana nuna ya ta ranar tashi alkiyama ne inda zuciya shi ta yadda kamar yadda bakin shi ya yadda to da ku ya gyara aikin ina fata mun fahimta kenan da ba kira ɗau amma a zuci ya karyata allazina yukazzibuna su ne suke karyatawa biyawmiddin da ranar sakamako Allah kare mu wa ma yukazzibu bihi shi ko ranar sakamako din nan ba wanda yake karyatawa illa kullum mu'tadin sai dukkanin wanda yake mai shishigi mai ketare iyaka wanda za a ce Allah ya ce ya kunna shigo ya tsallake manzan Allah ya koyar ya tsallake A yi mai tara makanshi zunubi kullum cikin aikin zunubi yake yana ji ana Allah ya ce manzan Allah ya ce ga yadda Allah ya ce ayi ga yadda manzan Allah ya ce ayi amma ba ruwan shi shi kuma na shagalin yake yi mai dan sauki sauƙi in ka maɗa sai ya ce ai ba komi inna Allah gafurur rahimu haka ne ko ya Allah mai gafara ne tabbas Allah mai gafara ne amma kuma tare da wannan wallahu shadidul iqabi ko mai tsananin azaba ne waye ya ce dole sai ya ma gafara yana kuma yin azaba ko na iya faruwa an gani ko irinsu iza tutula alaihi ayatuna duk sanda ake karanta musu ayoyinmu na alkur'ani Allah ya ce kada a yi kaza Allah ya ce ga yadda za a yi ga yadda manzon Allah ya koyar qala asatirul awwalin sai ya dauki abin kurin tatsuniya ce ta mutanen farko da yawa daga cikin musulmin mu a yau muna ɗaukar karantar da mu alkur'ani kamar ana ba mu labarin mutan da ne kurum da an yi magana kafirai a ce ku faru makkata wai da su ake an gane wannan ko da an karanta muna kisar annabi Suleiman shi kenan labari ake bamu irin mulkin da annabi Suleiman dan dawo da ya ya hau iska an yi kaza an yi kaza ya magana da kwari da tururuwa ya yi kar kenan wa'an ɗauka iyakar wa'azin kenan a bamu wancan labari mu yi mamakin abin mamaki mu ji haushin abin haushi shi kenan ba da mu ake ba an gane wannan to masu wannan tunani sune idza tula alaihim ayatuna qala asatirul awwalina suna ganin duk abin da ake faɗa gurin wa'azi kamar da kasanta tatsuniya ce kamar shafa labari shuni ne labarin mutan da ne kuma ake ba su kisoshin annaba ake karanta musu alhali shi kuma alqur'ani ba haka yake ba alqur'ani ba haka yake ba duk wanda ya mutu to alkur'ani ya daina magana kan shi an rufe fayil ɗin shi tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa alaiha kasabat al'ummar da ta mutu ta mutu abin suka aikata na alkhairi sun tafi da abin su kurakuran su ma sun tafi da abin su ba a ƙara cewa ku yi koko bari kullum alqur'ani da mu wanda muke taka rawa yau da mu ake duk wata aya da kaji an ce ku yi kaza da mu ake duk wata aya da kaji ce kada wanda ya kaza to da mu ake ba da waɗancan da suka wuce ba mu ke kan fage yanzu mu ke da damar gyarawa domin ake faɗi mawa don mu gyara kada mu rika ɗaukar labarin mutan da ne ake bamu a yanzu ne ake mana wa'azin in ka ji wata kissa ma an baka kissa cikin alƙur'ani to ana faɗi maka ne ga yanda waɗansu kai suka ci nasara kai ma dan kai haka ga yadda su fir'auna suka yi ba su ci nasara ba don kada kai maka yi hakan ana baka misali ne don ka ɗau hannu ina fata mun gane Allah ya taimake mu kalla ku ƙara saurarawa da ya kunji. wallahi sun tabbatar da alƙur'ani karantar da su karatun gaskiya sun tabbatar da abin nan da suke ba daidai ba ne duk ba haka ba ne ba suna tunanin ba da su ake ba sun san da su ake illa iyaka kurun, rana ala qulubihim ma kanu buna ma kanu buna, abin suke aikatawa din nan suna dan samun ɗari da kwabo yar farauniyar hanyar nan yar makauniyar hanyar nan yaki halai yaki haram din nan da ake danyen yagowa ana ga kamar ana samu to wannan abin ne rana ala qulubihim yi kanta a cikin zukatansu yi tsatsa a cikin zukatansu da haka ne ma suke ga wa ai ba ma damuwa tun ma ana damuwa har sai a kai ba a damuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya aikata aikin sabo aikin zunubi bai maza ya tuba ba to sai a ɗiga wani ɗigo baki akan zuciyar shi in ya ƙara sai a ƙara ɗiga wani ɗigo baki akan zuciyar shi in ya ƙara sai a ƙara ɗigawa in ya ci gaba da yi to sai a ta ɗiga wani ɗigo har ya mamaye zuciyar gaba ɗaya zuciya ta koma baka sai ya koma mai bakar zuciya Allah ya kare mu bakar zuciya shine tun yana zane ba za ga wanda bai saba ba in yi abin yana jin kai kyauta ba yana jin nauyin abin a zuciyar shi in ya ci gaba yana yau da kullum sai ya kai bai ma komi har ma sai ya kai in ba hakan ya bi zai jin daɗi to zuciya ce ta yi tsada, zuciya ta yi tsada kamar yadda karfe yake tsada, haka zuciya ma tana tsada. to idan zuciya ta yi tsada, da me ake wanke ta da karatu da wa'azi a yi wa'azi a fahimci wa'azi sai a wanke zuciya sai a wanke tsada zuciya Allah ka wanke zukatanmu daga tsada. Allah ka ƙara shiryar da mu kalla to ku saurara ku ji innahum masu irin wannan hali an rabbihim dangane da ubangijinsu yawma izin a ranar alkiyama la mahajubun ana kare su ba su ganin zatin Allah Allahu akbar wata rana wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa idan Allah ya kai mu ran alkiyama za a ga zatin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi shin idan gari ya waye rana ta fito wani yana kare ma wani ya kasance bai ganta ba idan da ɗan kau da kanka ban ga rana ba kuna waje duk gaba ɗaya zai yiwu yace to haka dukkanin mumini zai ga zatin Allah in Allah ya kai mu gobe kiyama to amma dukkan wanda zai tafi wuta to ana sha makamce su ba sa ganin zatin Allah an gane wannan ko can Allah yake cewa wujuhu yawma idhin narida ila rabbiha nazira wata fuskoki a ranar alkiyama fuskokin mu'minai kenan narira masu danshin ni'ima ne masu alamun ni'ima ne ila rabbiha nazira masu kallon zatin ubangiji ne saboda me saboda a nan duniya ma ila amr rabbiha nazira sun kalli umarnin ubangiji da abin da Allah ya faɗa sun kalle shi da idan basira sun yi aiki da shi su ko wa'annan wa'anda suka saba ma Allah an rabbihim yawma idhin lamahjubun wanda ake sha makamcewa ne ba sa ganin zafin Allah saboda me saboda a nan duniya ma sun sha makanci tunaninsu daga abinda Allah ya ce ina fata mun gane kullum nake ce maka in aka tambaye ka dan adam ido nawa yake da shi nika ce da idanuwa guda biyu ga su nan a jikin kai da su yake kallo to ban da su akwai ido na uku shi wannan ido na uku shine can cikin zuciya shi ake kira basira wa'annan idanu ana ce musu basaru wancan idan na cikin zuci shi kuma ana ce mai basira shi ke hango abin da zai je ya zo to wancan idan in ya makamce to wa'annan ba su da fa'ida aka wani bahaushe ya faɗa ku Allah jin aliyu na mangi ya ce zuciya in ta makamce shin ganin ido bai fa'ida ba in zuciya ta makamce wa'annan ba su da fa'ida ba su da ci gaba kuma can nasa alƙurani ma ya ce fa'ina ala ta'amal basar walakin ta'amallati do. ba idanuwa ne wa'annan suke makamcewa ba a ce mutum makaho a makaho shine wanda zuciya ta makamce aka ɗiɗɗiga baƙi har ta sha makamce har ta tsatsa to wannan shine makaho Allah ya kyauta wata na ba ku wani labarin wurin ƙara maimaitawa a jikin wani masallaci wani mutum yana kwance sai wani makaho ya zo sai ya ɗebi ruwa zai yi alwala to sai ke ƙoƙarin ya zaga bayi ya yi hara sannan ya dawo ya yi alwala sai ya fita ƙofar masallaci sai ya wuce wani ƙato yana kwance jikin wata cebiya faɗi ke kai makaho ka wuce ƙofar masallacin makaho na ce kawo ta ƙofar masallacin sai makahon nan ya tsaya ce a'a bawan Allah ai ɗahara zan yi ko na wuce inda zan yi ɗaharan ne sai ya shiru ya ce na ce ɗahara zan yi na wuce guri ɗaharan ne ya ce ai na ɗaharan ce ban sani ba sai makahon ne ya ce makahon ban za makahon wuce kun ga yara ma ko yawwa kun ga shi ne makahon ƙwarai <laughs> kuwa yara ma ya ce za mu makahun wuri <laughs> Allah ya kyauta to kuma haka abin yake haka Allah ka haska kamun zakatanmu Allah ka haska kamun zakatanmu to bi zuciyar take da duhu ta yi duhu ba ta hangen abin da Allah ya ce ta manta da abin da Allah ya ce to ran alkiyama ran nan ma Allah zai sha makance mai wannan zuciya ba zai ga zatin Allah ba to duk wanda a wannan rana bai ga zatin Allah ba sun ma'innahum lalle su wa'annan la salul jahim wallahi masu konuwa ne da wutar jahim tabbas a ga zuwa la sal wallahi masu konuwa ne in kuma ana kona sun sai an musu ma kona ta izgili sun mayu sannan ana ce musu hazan lazi wannan azabar da ake muku ita ce azabar nan kuntum bihi tukazzibu wacce kuke karyatawa a duniya din nan wacce ake muku wa'azin nan kuna karyatawa ana cewa in kuka yi kaza za a yi muku azaba kuna ganin kamar ba haka bane kamar tatsuniya ce kamar shafa labarin shuni ne to ita ce wannan yi eh, wani kokari za ku ku kwaci kanku yanzu ba wani kokari Allah kyauta kaga sakamako mummuna ga wanda ya mummunan aiki kenan to wanda kuma yake kyawun aiki shi kuma yakan samu ne kamar yadda take karantar da mu shi nan tafi وما مكرمون آه. إن الأبرار لفي نعيم آه. على الأرائك ينظرون تعرف آه. في وجوههم نذرة النعيم يسقون من رهيج مكدون كتابه آه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون آه. ومزاجه من تسليم آه. عينا يشرب بها المقربون نعم bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gama sifanta mana mummunan aikin masu tauya ma'auni da wasunsu kuma aka faɗi mana irin sakamakonsu domin dama mauru'in surar kenan duk abin da mutum ya aikata to shi zai tadda gobe kiyama ba canji ko a duniya ba a taɓa ruwan damana ba ya sauka ka ɗauki irin rama ka je ka shuka kaka ta ka ce za ka girbo masara zai yiwu Zai yiwuwa ba ka shuka rama ka ce ka girbi masara abin da ka shuka shi za ka girba to haka yake ma gobe kiyama da kai shi za ka gani Allah ya ce kalla ku saurara kuma ku ƙara ji inna kitabal abarari lalle fayal ɗin masu ɗa'a ga Allah lafi illiyi to suna cikin wani guri da ake kira shi illiyun wa ma adara kama illiyun wai ka san illa ake ce ma illiyun dinnan kuwa in baka san shi ba bari ka ji shi kitabun marqum shi ma wani littafi ne da ake rubuta sunayen mutanen kirki ake rijistar rayukan mutanen kirki ake rijistar waɗanda suka mutu suna na kware suna a bararai Allah ka samu ne shi wannan illiyun din yashhadu ulul muqarrabun mala'iku makusanta ga zatin Allah suna kewaye da shi su ‘yan gade shi a ga wancan sijji ba a ce akwai mala'iku gurin ba wannan kuma ka ce shahaduhul Mala'iko mala'iku makusanta ga zatin Allah ku suke kewaye da shi don haka sai aka ce shi wannan illiyin ɗin kuma yana can saman saman bakwai yana can sama sama ta bakwai ita ma aljannar an tattale ta da dukkanin ni'imar da ke ciki an aje ta waje ɗaya sai da alkiyama za a zo da ita an gane wannan ko can Allah tabaraka wa ta'ala yace cewa menene ma wa uzlifatul jannatu lil muttaqin za a kusanto da aljanna ga wa'anda suke masu tsoron Allah innal abarara kai lalle masu yi ma Allah da'a a wannan rana lafi na'im wallahi suna cikin ni'ima abin da ake kira ni'ima to wannan ni'ima ta tabbata a gare su a wannan rana bari ku ji ɗan ƙaramin misali daga ni'imar aljanna a rayuwar mu ta duniya duk abin da kake ce ma ni'ima ni'ima ka zama ni'ima ne ka samu ga lafiyar jiki ga dukiya ga abinci ga 'ya'ya ga mulki ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza duk ka gama tattara ni'imomin duniya ka dunkule su guri ɗaya an fahimta to kashi ɗaya ne bisa ɗari na ni'imomin da Allah ya halitta kashi ɗaya ne bisa ɗari na ni'imomin da Allah ya tattala to wannan kashi ɗayan shi aka sakko da shi a duniya kashi casa'in da tara yana aljanna Allah akbar kashi casa'in da tara yana aljanna ashe kaga sunan wata gona sai ka gani eh, sai ka gani da ka din da kwatanta ma aljanna to ta wuce haka duk kwatancen da za a yi ma to ana kwatanta maka ne yanda ka zai iya ɗauka amma abin ya wuce nan Allah ka ba mu gidan aljanna a gani yashhadu al muqarrabun innal abarara lafi na'im ala al ara'iki suna kan gadajen alfarma arika gadon mulki ko irin kujerar da ake ajiye sarakuna, ko irin kujerar ofishin gwamna ko irin kujerar ofishin shugaban ƙasa wacce ake ta koko ana kashe kuɗi don a hauta to irin wata ake ce ma arika jam'in su ara'ik to kowane ɗan aljanna yana kan gadajen mulki yanzu ko kujerar shugaban ƙasa aka ce za a baka ai an baka babban nasara to bare sama da nan Yan na kuma suna kallon juna suna kallon kuma ni'imomin da Allah ya ba su a gidan aljanna ba mai ganin ƙeyar wani ana fuskantar juna ne ana jin daɗi ana annashuwa babu dare babu rana wani irin yanayi ne mai ban sha'awa babu zafi babu sanyi wani irin yanayi ne mai daɗi a jika ba a kashi ba a fitsari ba a majina bare a yi mura an murya ka ta shaƙe. yawwa <laughs> yawwa duk babu wannan Allah ka kai mu aljanna hmm. arifu fi wujuhihim narar sallim Allah baraka wa ta'ala ce da kaga yan aljanna za ka ga danshin ni'ima jikin fuskokin su da kaga dan aljanna za ka ga alamun ni'ima alamun ya cikin sukuni a jikin fuskar shi yusqauna ana shayar da su min rahiqin makatum da wani abin sha kullalle makatum da aka kulle wanda su ne farkon wa'ida su fara buɗe shi kamar da san kwalabar coca-cola yanzu ko ya da fata ce ko wanda zai sha shi ke buɗewa to amma ita ai daga can kamfani suka rahota da buɗe take to ita ta aljanna da ma can rufaffar ce babu wanda taɓa buɗe ta da ma can ce, ba wanda ya taɓa buɗe ta sai wanda zai sha kwalaban giya aljanna kwalaben abin sha na aljanna kitamuhu in ka gama shan abin shan can ƙarshe za ka je na ƙanshin almiski turaren almiski turaren da babu wani ƙamshi da ya kai ƙamshin shi ba saɓani irin abin shan duniya ko ma na halatta irin su coca cola su fanta wani ne ke ƙamshi an gani bare kuma giya ta duniya wata tsami gare ta wata wari take wata hamami wata ɗaci na sha faɗe muku ko a hoto kalli mashaya giya ko a hoto ba a ta ana dariya duk wanda ya kuɗa sai ya ɓata rai ya girgiza kai <laughs> haka ne ko ba haka ba alamar ko a baka ba daɗi eh ka gani da ya kuɗa sai ya ɓata rai alamar ba dai daɗi an gani to ta aljanna daɗi gare ta ƙamshi take khitamuhu ƙarshen sha misk akwai ƙanshin almiski kai Allah ya ce wa fi zalika wajen neman gidan aljannan nan fa falyatana fasil mutanafis masu kokarin nema su ta kokarin nema anan masu rige-rige to ga inda za a yi rige-rige wajen neman lahira wajen neman aljanna nan ne aka ce mu yi rige-rige amma wajen duniya an lamunce mana duk abin da zaka samu an kayyade an iyakance an rubuce iyakashi kenan amma wajen aljanna nan aka baka dama aka ce to an zo da kai duniya ne dan ka nemi aljanna amfanin zuwa ka kenan duniya ka nemi aljanna in kai sakaci to za a yi biyu babu biyu ba taro Allah ya taimake mu wani bahaushe yake cewa duk abin da Allah ya baka to an so ka kasa shi hudu duk abin da Allah ya baka na arzikin duniya to ka kasa shi hudu ka biya bashi da kashi daya ka ba da bashi da kashi daya ka kwashi rabanka da kashi daya to sauran kashi na hudun in ka ga dama ka aje ma kanka in ka ga dama ka zubar ya rage naka ai mun fahimta ko wata mun yi bayani to lagata <laughs> ta mala abinda yake cewa duk abinda Allah ya baka to ka kasa hudu ka biya bashi da kashi daya ka taimaki iyayenka iyaye uwa da uba sun baka bashi sanda kana karami to kai ma ka biya wannan bashin in ba su da gida ka sai musu gida ka yi musu sutura sun ciyar da kai kana karami ka ciyar da su sun yi nan nan da kai sun kula da lafiyar kana karami ka yi ƙoƙari iyakar iyawa da dukiyar da Allah ya baka ka ɗau nauyin iyaye uwa da uba in kuma sun mutu to ka rika aika musu akawun ɗinsu ka rika yin wani aiki alkhairi da kasabin Allah ya kai baba wannan lada Allah ya kai inna wannan lada yan uwansu da danginsu kada ka yi watsi da su duk wata zumunta wacce take ta bangaren su da ka kula da ita kamar su ne suke raye abokansu da aminai ƙawayen illa su maka kula da su kamar tana raye to in ka yi wannan ka biya bashi bashin da aka baka ka kashi na biyu ka ba da bashi ka ɗauki ɗawainiyar 'ya'yanka ka karantar da su addini ka koyar da su kyawawan ɗabi'u ko nawa za ka kashe su fahimci addini da kyawawan ɗabi'u an fahimci wannan ko ka ba su bashi in ka rayu za su biya ka nan gaba in ma baka rai baka mutu za su biya ka na gaba matukar ka dora ta hanya ta kware matukar ka karantar da su addini sun fahimci addini ba duniya ka za su nema ba addinin Allah ka koyar da su to za su biya ka nan gaba ko kana rai ko ka ko ka ko kana mace na kashi na uku ka sha shagalinka ka ci abinci mai kyau ka yi sutura mai kyau ka gina gida mai kyau ka hau mota mai kyau wannan naka ne kada kai ka kwauro ya eh, kada kai kwauro ci abinka amfanin shi kenan Allah ya baka yadan ka ji daɗin rayuwa kashi nawa kenan uku to sauran abin da ya rage in ka ga dama ka aje in ka ga dama ka zubar ya za ka aje shi ne ka tattara kai kuma sai ka ɗunguma sai ka aika lahira sai aje maka a can to ka yi ajiya a bankin da ba gara ba zago in kuma ka ga dama kai ta tari sai ka mutu ya eh, da su kwashe ka zubar ba ka da rabon ko kwabo cike <laughs> an gane wannan ko ka zubar da abinka Allah ya ma arziki ka zubar gani ko ba ka da ko kwabo cike na ta faɗi muku kifu a ha'u akwai masu ganin cewa in mutum ya mutu bai halarta ba a ɗauka cikin dukiyar shi a yi mai likafani likafani da za a rufe ka da shi in ka mutu to sai an tambayi ƴaƴanka sun yafe sun yadda dan yanzu ba naka bane dukiyar gaba ana zararan dukiyar ta zama ba taka ba ta ce sai sun taimaka maka in suka ce a'a gaskiya ba mu yadda ba a tafi masallaci a je a yi bara <laughs> ko ba sai laifi ba don su ce sai ake ba su kyauta ba ko ba haka ba wannan ke ashe haka ka zubar wasu sun tsince ka watsar wasu sun kwashe to mu duba mu gani wane muka fi ƙoƙarin tattali namun wanda za mu aika ajiye manan, ko ko wanda muke zubarwa mun fi zubarwa ya eh, mun fi watsarwa gashi nan watsarwa muke zubarwa muke Allah yana baka dan ka mora kai kuma kana watsarwa ba a ce sai ka tara ma danka dukiya ba fa babu inda aka ce dole dole sai ka tara ma danka dukiya a na Allah ne shi ma da nashi arzikin zai zo duk abin da Allah ya baka naka ne haƙƙin ɗanka a kanka bai wuce guda biyu ba ka koyar da shi kyakkyawar tarbiyya ya fahimci addini ko nawa za ka kashe kai wannan abu na biyu ka koya mai sana'a ka koya mai yadda ake samowa ya tafi shi ma ya nemo nashi wannan ko naka ne ka daɗa abinka ɗan abin da ka ci ka rage ka aika gidan lahira ka je ka samu abinka naka ne shi ma da nashi zai zo kowa da rabin shi yake zuwa in kai mai wancan ka koya mai kyakkyawar tarbiyya ka ɗora shi akan kyakkyawar tarbiyya ta addini sannan kuma ka koya mai yadda zai nemi nashi na kanshi yadda zai yi sana'a ka karantar da shi wannan ka gama da shi kada ka bi mai ko kwabo ma an gane wannan ko in Allah ya so ba zai taɓe ba in ko ka bi mai fancika teku wallahi baka yi miki kyakkyawar tarbiyya ba baka koyar da shi yadda zai yi sana'a ba ka bar aikin banza ko ba haka bane dan lokaci kaɗan abu da haka da kamar an kunna mai wuta haka zai kare a gani ƙarshe ma ka bar fitina a kare a kotu a ta faman je ka dawo Allah ya kyauta kwanan nan yanzu haka magana da muke ciki magana tana kotu wani babban mutum ne babban mutum ne yan shekarun baya can hatta karar gwamna a jihar ya taɓa tsayawa a gaina da hali to kuma da kamfanoni kamfanoni da dukiya girma ya kama shi yanzu bai da lafiya yana ƙoƙari ya je asibitoci nan cikin ƙasa ya je nan a tura shi can a tura ya can har da aka ba shi shawara ya fita waje ne asibitocin ƙasashen waje ya zo ya ɗaga wata kadara tashi ya saida da kasadin ya tafi ya nemi lafiyar shi aiko yana saidawa ‘ya'yan suka yi ca suka tafi kotu maza maza a dawo da shi a dawo da kuɗi bai isa ya saida ba bai isa ya saida ba don me bai nemi izininsu ba zai saida kuma lafiyar shi zai je ya nemo yanzu haka magana tana kotu lauyoyi na can suna kafsawa har da lauyoyi za su kare 'ya'yan nan babu shakka suna da gaskiya kalli wannan sun san san da ya tara abin shi duk faɗi tashin da ya tunya da ƙurici ya yi ta tari har ya kawo wannan abulis kurin sun ƙosa rashin lafiya na ta ƙara sashi a kasa musu da kada haka da ya musu asara yanzu aka magana na kotu subhanallah sun kai ƙara kotu kuma ana nan har makama shi aka aka ɗaure tunda daga abuja aka aiko da 'yan sanda jihar aka zaka tafi da shi ana tuhumar shi wa ya ce ya sai da bai tafi masu dukiyar ba haka ne bai tafi ba ya shi ba wasu da haƙƙin sai ya shawarce su dan me ya sai da kamfanin shi bai tafi masu dukiya ba da kira aka samu shi yanzu kuma aka mai da magana kotu yanzu haka magana tana kotu ka ga in ya sa tun da wuri ba sai ta aika abin shi lahira ba sai ta kwashe aika lahira in ba ko kabo ba sai ba su haɗa kansu in ka mutu baka ba ko kwabo ba ka bar ƴaƴanka su haɗa kai su yi zumunci amma da ka tara ka mutu ka bar musu tari to ka haɗa rigima haka ne ko ba haka ba ka haɗa fitina musamman ƴan ɗaki daban-daban ne Allah ya kyauta Allah ya ba mu dacewa to ba ce kada ka bar ƴaƴanka gado ba fa a'a wannan ko abin da nake cewa dai kada kai maka ka kwauro in ma za ka ban musu to ka kamfaci wani abu da yawa ciki kai maka aika ka ci riba abinka ka ci moriyar abinka dan wanda ya rage kuma ka ban musu ba laifi ba haramun bane ka mutu ka musu gado ba hana ba an fahimci wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma wani mutum da ya zo ya tambaye shi ya ce zan yi sadaka dukkanin dukiyata sai manzon Allah ya ce a'a kada ka yi haka ya ce ta ya manzon Allah zan kasa biyu in sadaukar da kashi ɗaya manzon Allah ya ce mashi kada ka yi haka Ya ce to zan kasa kashi uku in sadaukar da kashi biyu in bar kashi ɗaya ko da na mutu manzo Allah ya ce kashi ɗaya bisa uku abu ne mai yawa amma babu laifi kai haka ka mutu ka bar ƴaƴanka da ɗan abin dogara da shi to ya fi alkhairi fiye da ka mutu ka bar su su zamo suna lalibe a ƙarƙashin mutane a sai haga ba a hana ba ka bar ɗan musu wani abu amma dai kada kai ka kan ya ƙwauro duk abin da ka samu kai ta tarawa kai ma ka ɗan fisgina ka ka ɗin ɗiba da yawa ka aika ɗan wanda ya rage ka ban musu ina fata an fahimci wannan wannan kenan ƙarshe wannan mara lafiya da yake faɗi wa manzan Allah wannan magana a lokacin bai da ɗan namiji ne Ya aiki mata ne kuma ga ciwo ya kama shi yana tsammanin ciwon nan ba zai tashi ba shi ne ya zo nemi wannan shawara wajen manzan Allah manzan Allah ya bashi wannan shawara to ƙarshe sai bai mutu ba a wannan ciwon sai ya haye sai ya tashi kuma har ya haifi 'ya'ya maza in <laughs> gane wannan ko wannan ke kenan al'amari na Allah ne saboda haka ba hana ba ka bar ‘ya'yanka wani abu amma dai abin da ke nan kada duk abin da ka samu ka ta muku-muku ba ci ba sha ba aikawa lahira ka ta kokarin tari wai kai ka bawa magada kada su wahala kai kana wahala wai kuma su kada su wahala to ba lalle hanyar gatan su ba gatan da za ka yi musu karantar da su addini da kyakkyawar tarbiyya ka koya musu sana'a in ka yi wannan ka game ma ɗanka gata duk wani gata bai wuce wannan ba Allah ya taimake mu Allah ta baraka ta alhaƙari shirye da mu to gashi mun gangaro abu ashe ba mu kai ƙarshe ba ko wa mizaji homin tasalin abinda ake gauraya abin shan nan na aljanna wani abin ake ce mashi tasnim menene tasnim din nan aina wani marmaro ne wani guri tasnim ne ke bulbulowa ya sharabu bi hal muqarrabun makusanta Allah mutanen Allah na kusa da Allah su suke shan wannan duk wanda ya sha wannan to ya tafi aljanna ya gama Allah ka sa mu sha wannan abin sha Allah ka kai mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ya taimake mu to ga shi mun gangaro mun kusa ƙarshen sura kuma ga ana nuna lokaci yi ba mu ɗan ɗaga ƙafa ba da mun ɗan tafi ɗan gudu gudu kila da mun kai amma dai saboda masu sa data da kuma wa'anda suke zuwa daga nesa da kuma alkawarin da muka yi da zarar lokaci ya za mu riƙa dakatawa domin mu ba da damar a koma gida da wuri za mu dakata a nan sai in Allah ta baraka wata alaƙar dare mu da zuwa sati na sama sai mu tsora daga inda muka dakata din muna fata abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu damar aikata abin da yake shine daidai kurakuran da muke na rayuwa Allah ka ba mu ikon gyarawa kurakuran da muke cikin sana'o'in mu Allah ka ba mu ikon gyarawa ka yafe muna zunuban da muka yi na baya ka shiryar da mu ka tsora akan hanya ta kwarai ka azurta mu arziki na halak ka azurta zira'ar mu arziki na halak Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka kuma ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka tsirata da mu daga azabar wuta malam yake ce akwai tambaya ana sa ba ta jiya ba ce <laughs> ta jiya wani ce kada a tambaye ni ita yau na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sai manta na'am hmm. hmm haka ne mai tambaya ya yi tambaya ya ce shi ne yana azumin litinin da alhamis kun ga azumi na nafila kenan to yana cikin azumin nan wata rana sai ya manta sai ya sai rake ya ta sha har sai da ya kusa shanye raken nan sannan sai ya tuna shi azumi yake yake cewa to me hukuncin shi aka tambaya take amsa shi ne hadisi ya tambata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wanda yake azumi sai ya manta da mantuwa ya ci wani abu ko ya sha wani abu to ya ci gaba da azumin shi Allah ne ya ci da shi ya shayar da shi wannan hadisin haka ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan ko to a kan wanda azumin azumin ta tsawu'i ko ko azumi halla farilla bi ya ɗauki wannan to anan ne malamai suke da fahimta daban-daban malaman malikiya sun fahimci azumin nafila ne ke da wannan in azumin nafila ne kamar na wannan bawan Allah azumin litinin da alhamis babu komi matuƙar dai sanda ya tana ɗin bai ci gaba ba daga tunawa sai ya daina to shi ke da azumin shi na nan Allah ne ya ce da shi ya shayar da shi amma in azumin watan farilla ne malaman malike suka ce abin da ya fi a sake wannan azumin bayan sallah ina fata an gane wasu malamai suka ce kuma hannun farillan ma wallahu alam Allah ya taimake mu na'am na'am da me ke cewa to na fahimci tambayar ne tambayar da yake abin da ya rubuta wai farilla ne akan bambancin zaman tahiya na farko da na ƙarshe ko sunna ne ma'ana akwai bambanci tsakanin zaman tahiya na farko da na ƙarshe akwai wanda yake farilla akwai wanda yake sunna ko ko dukkanin su farillai ne ko kuma dukkanin sunnoni ne a fahimtar da nema a takardar kenan bari mu ba da amsa gwargwadon sanin mu akan wannan alabashi in ba haka bane to in mun tashi sai ya tarbe ni ko kuma in Allah ya so ya ƙara rubutowa yadda za mu fahimta in dai haka tambayar take to zaman tahiya na farko da zaman tahiya na ƙarshe dukkaninsu sunna ne babu farilla su zaman tahiya na farko sunna ne zaman tahiya na ƙarshe shi ma sunna ne an fahimci wannan ko inna bambanci yake kila ka taɓa jin wani karatu ne da aka karike a zaman tahiya na ƙarshe akwai wani ɓangare nashi wanda farilla ne ba dukkan shi ba zaman ta iya na ƙarshe akwai wani ɗan yanki kaɗan wanda shi farilla ne amma ta iya na farko gaba ɗayan shi sunna ne zaman ta iya na ƙarshe wani ɓangare ɗan kaɗan shi ne farilla amma sauran sunna ne wani ɓangare ne daidai lokacin da mutum zai yi sallama in ya ce assalamu alaikum wannan zaman da wannan dan faɗin da ya assalamu alaikum daga zaunan to wannan shine farilla yana daga cikin farillan sallah yin sallama daga zaune ina fata an gane wannan to wannan yankin shi kadai ne amma tun daga farkon da ka zauna a tahiyatu lillah azakiya dukkan cikin sunna ne har sai ka gama tahiya cikin sunna kake sai ka gama addu'o'inka da salatin da zaka yi manzon Allah da cikin sunna kake daga daidai sanda kace assa to daga lokacin ka shiga zaman farilla ita sallamar farilla ce yin ta daga zaune shi ma farilla ne ina fata an gane ina fata kila ko karatun kaji wani ya ce zaman karshe farilla ne yana nufin wannan dan na karshen ba duka ba ye eh, ba duka ba Allah ya taimake mu in haka amsar take ko kuma haka takaddar take to farilla alhamdu in ko ba haka take ba haka kake nufi ba to in mun tashi ka zo kai mun tambayar in amsa gwargwadon fahimta ko kuma ƙara rubutowa Allah ya taimake mu Allah ba mu dace ai shikenan ko Allahumma sadda ta bayyana wa bayyana qulubina wa hadina subul salam wa najjina min az-zulumat ila an-nur wa janna shabada minha ma badal la barna fi asma'ina وأبصارنا وقلوبنا wa وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك تواب رحيم اللهم تقبل دعاءنا إنك تسمع الدعاء الله كبام زما لافيا الله كبام زما لافيا cikin fitintinu su tafi su dawo Allah ka kauda mana su ya Allah Allah ka kauda mana wa'annan jarabawa ya Allah Allah ka ba mu ladancin jarabawa ya Allah Allah ka samu ci wannan jarabawa ya Allah wa'anda ka kaddara amsar su a cikin wa'annan fitina Allah ka ji kansu Allah ka cika musu ladan shahadarsu wa'anda ko baka amshi rayuwarsu ba suke hannun wa'annan miyagun mutane Allah ka kwato mana su Allah ka dawo mana su gida salin alim wa'anda ba su kama ba kuma Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu daga fadawa hannunsu Allah ka tsare mu daga fada da hannun kowane irin mugu duk wani mugu Allah ka kare mu daga gare shi duk kuma miyagun Allah ka shiryar da su wa'anda suke da rabon shiriwa ciki Allah ka shiryar da su wa'anda ba sa da rabon shiriwa kuma Allah ka yi mana maganin su kwanan nan nake jin abubuwan sun dawo musamman yan ƙauyukan mu nan kurkusa suna bi suna ci gaba da kwasar mutane to ana nan ana ta yi kuma na nan mara ta a mu ma Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka na ji an ce cikin manyan akwai ɗaya wanda ya fita zakka shi ya yi sanau har yanzu dai yana nan akan shi ya tuba daga wannan kuma ma yana taimakawa aka ce wajen hana su mutanen yan uwan nashi wannan mugun aiki don haka ne Allah tabbatar da shi akan tuban shi yadda ba su tuba ba Allah ka sa su tuba Allah ka tsare mu daga sharroran su Allah ka tsare mu daga sharroran su Allahumma تقبل دعاءنا انك سميع الدعاء وتقبل منا انك انت الوهاب الفاتح الحمد لله